shekarar miladiya ta 2024 wannan shine darasi na biyar kuma na ƙarshe insha Allah cikin jiragen darussa a wannan littafi mai albarka sharhu sunna wallafa imam Abu Ibrahim Ismail ibn Yahya al-Muzani wanda ya rasu shekara ta 264 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama wannan littafi ɗaya ne daga cikin tsofaffin littattafai waɗanda ke bayani akan aqida ahlus sunna wal jama'a Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya gafarta masa za mu tashi daidai inda mala yake cewa wala natruku hudural jumu'a wa salatuha ma'a barrin ma barri hadhihi al-ummati wa fajiriha lazimun wa salatuha ma'a barri hadhihi al-ummati wa fajiriha lazimun ma kana min al-bid'ati bari'an fa in ibtada'a dalalan fala salata khalfahu wal jihadu ma'a kulli imamin adlin aw ja'irin wal hajj yace wala natruku hudur al jum'a mu ahlus sunna wal jama'a ba ma daina halartar sallar juma'a kamar yadda misali yan shi'a imamiyya su da su sallar juma'a ta fada a kansu har sai mahadi ya dawo mahadi da suke jira irin nasu to sai ya dawo sannan za su yi sallar juma'a saboda juma'a ta fada a kansu malaman ahlus sunna suka ambaci juma'a ne ba tare da sun ambaci sauran salloli ba saboda ita juma'a a bisa ka'ida yadda rayuwa take a wancan zamanin to juma'a sarki ne da kansa yake shugabantarta sarkin gari ko kuma wani wanda sarkin ya wakilta kuma juma'a ta kan kasance guda ɗaya ce a dukkanin gari ba irin yanzu ne da masallatai suka yi yawa ga sunan birjik ba mun taɓa karantawa in za ku iya tunawa cewa a tarihin musulunci ba a taɓa samun juma'a guda biyu a gari ba sai da aka shekara ɗari biyu da wani abu ana musulunci sai wajen shekara ta ɗari biyu da ashirin da uku ko wani abu makamancin haka lokacin da aka yi wani expansion na gari a tsallaken kogi a garin bagdada da lokacin ne malamai suka haɗu suka bada fatawa akan cewa to wannan garin da ke tsallaken wannan kogi za a ba shi hukuncin gari daban alƙarya daban saboda haka za a iya musu juma'a su daban daga nan ne aka fara samun juma'a guda biyu a garin Bagdad a tarihin musulunci saboda yawaita yin juma'o'i barkatai din nan ba tsari ne mai kyau ba ya kamata ya zama gwargwadon bukata ne za a yi su a wurin da zai zama cewa yana iya ɗaukan hukuncin wata alƙarya daban ko wata al'umma daban ko kuma akwai mashakka ko kuma akwai cikowa a waɗancan masallatan na baya babu laifi a samar da wani da gwargwadon abin da malamai masu faɗa a ji da shuwagabanni suka ga dacewar shi a lokacin saboda ka sukan ambaci juma'a cewa lalle yana cikin ta mutahallis sunna ci gaba da halartar juma'a idan mutum yayi juma'a uku bai je sallar juma'a ba da gangan a jere bai je sallar juma'a ba sau uku da wannan manzo Allah sallallahu alaihi cewa Allah ya ga damar ya bame zuciyar wannan bawa ba karaman ta'annati bane mutum ya dinga takhallufi daga halartar juma'a wai da tunanin shi bai yarda da limamin ba ko wani abu makamancin haka nabi sallallahu alaihi wasallam ah, malam yace wa salatuha ma'a barrin ma'a barri hadhihi al-ummati wa fajiriha lazimun salatar juma'a a bayan limami na kirki ko limami wanda yake ba mutumin kirki ba dole ne wajibi ne ka je kai sallar juma'a ma kana min al-bid'ati bari'an matuƙar ya barranta daga irin bidiyoyin da aka ambata a baya wanda suka fitar da shi daga musulunci fa in ibtada ad-dalalan fala salata khalfahu ya kirkiro wata bata to ba a sallah a bayan shi wal jihadu ma a kulli imamin adlin aw fajirin hakanan kuma wajibi ne a ci gaba da yin jihadi a bayan kowane limami kowane shugaba mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba wal hajju hakanan yin aikin hajji a tare da shi waɗannan ma duka suna cikin abin da su a aqidar shi'a imamiyya ba su yarda da su ba to malam ya kawo mana ƙarin bayani da ibnu taymiya yayi game da sallah a bayan mutumin da yake mai matsala gashi da yake cewa idza zahara min al musalli ai Imamar sala ai imamus salati bid'atun aw fujurun idan shugaba wanda yake mai gabatar da sallah limami ya zama yana tare da wata bid'a ko wani fajirci wa amkana salatu khalfa man yu'lamu annahu mubtadi'un aw fasiqun ma imkani salah khalfa ghairi ya zama za a yin sallah a bayan wani limami wanda yake ba mutumin kirki ba amma kuma akwai wata wata sallar can daban a wani masallacin inda mutumin kirki ne ba dan bid'a ba wanda yake ba da sallah fa aktharu ahli ilmi yusahihuna salatul ma'mumi malamai suna ganin sallar da mamu yayi a bayan limamin to tayi wa amma idza lam yakun salatu illa khalfal mubtadi aw al fajir kal jumu'a allati imamuha mubtadi'un aw fajirun ka laysa tun jumu'atun ukhra fa hadhihi tusalla khalfa al mubtadi' wal fajir inda ahli sunnati wal jama'a idan ya zama ga ga limamin juma'a amma ba mutumin kirki bane aka jarabtu da shi shine limami to wanda duk ya sallah a bayan shi sallar ta yi wa kad kana sahabatu ridwanullahi alaihim yusalluna khalfa man ya'lamuna fujurahum sahabbai sun kasance suna sallah a bayan wasu limamai wanda limaman kowa ya san ba mutanen kirki bane kama salla abdullahi ibn mas'ud wa ghayruhu khalf al-walid ibn uqbah ibn abi mu'ayth an samu sahabbai sabla dan mas'ud sun sallah, bayan wani limami mai suna al-walid ibn uqbah ibn abi mu'ayth wa kana qad yashribu al-khamra ya kasance dan giya ne wa salla marratan subha arba'an ya taba shan giya ya zo ya musu sallah asubahi ya raka'a hudu baya cikin hayyacinsa wajala dahu Uthman ibn Affan ala zalika har ma an taɓa mashi bulala ta haddin shan giya duk da haka sun ci gaba da bin shi sallah tunda shine limamin su wa kana abdullahi ibn umar wa ghayruhu min as-sahabati yusalluna khalf al-hajjaj ibn yusuf hakanan sahabi abdullahi dan umar da wasu sahabbai sun kasance suna sallah a bayan hajjaj dan yusuf wa kana sahabatu wat tabi'una yusalluna khalf ibn abi ubaidin hakanan wani dan bid'a mai suna ibn abi ubaidin sun kasance suna sallah a bayan shi wa kana muttahaman bil ilhadi wanda an kasance ana zargin shi da karkata a cikin addini wa da'iyan ila dalal kuma mai kira ne zuwa ga bata duk wannan magana tana cikin majmu'ul fatawa na ibnu taymiya cikin mujalladi na uku saboda idan limami ya zama in dai musulmi ne kuma sallar shi ta inganta a karankin kansa to baka da dalilin da zaka ce ba zaka bi shi sallah ba cewa ba za ka bi shi sallah ba wata sabuwar bid'a ce a cikin addini ina fata mun gane wannan kuma ba ana cewa an tashi naɗa limami a naɗa mutumin banza ba a mutumin kirki za a nema wanda ya cika sharda a naɗa amma idan wani tsautsayi ko wani yanayi ko wata baƙunta ta kai ka inda limamin ba haka yake ba to ba daidai bane kai ka ce bari za ka ware ko wasu su ce za su ware su raba kan musulmi su fasa masallaci ba daidai bane sai su yi haƙuri su bi shi sallah har Allah ya kawo wata mafita ɗin duk wannan saboda wato kore rigingimu da fitintunu da raba kan al'umma musulmi ne sai ya sake cewa wa iqsaru salati fil asfar yana daga cikin aqida ahlus sunna wal jamaa har ila yau abin da yake fiqhu ne amma kuma ya shiga cikin aqida domin a cikin masail din da ake ambata cikin tafa aqida akwai abubuwan da suke mas'aloli na fiqhu kamar yanzu wannan mas'ala ta sallah asali fiqhu ce amma takan shiga cikin aqida ne in ta zama dalilin tamyizi tsakanin 'yan bid'a da ahlus sunna to haka mas'alar shafa akan hufi ita ma ta zama dalili na tamyiz tsakanin yan bid'a musamman yan shi'a imamiyya da ahlus sunna to haka mas'alar qasru akwai waɗanda su san ba sa yin qasru a sallah to mu ahlus sunna wal jama'a muna yin qasru idan ta kama shine menene shine idan mutum yayi tafiya ya bar gida yana matsayin matafiyi ya ringa rage sallolin azahar da la'asar da isha ya dinga yin su raka'a bibbiyu shine wa iqsaru salati fil asfari wal ikhtiyaru fihi bayna siyami wal iftari da yin kasuru a sallah lokacin tafiya da kuma watan yin zaɓi tsakanin ko dai a yi azumi ko a sha ruwa cikin ramadana fil asfari ga matafi Kuma yadda qur'ani ya halasta mu matafiyi cewa idan yana tafiya man kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun tun min ayyamin ukhar to wannan aya tana nan muhkama ce ba ma cewa saboda yanzu tafiya ai ba da kafa ake yi ba ai ba da raƙuma ake yi ba ai motoci ne ma waɗanda suna da AC ai jirgin sama ne ma duk wannan ba hujja ba ne. Allah ya san za a zo wannan zamanin kuma za a samu canjin hanyoyin tafiye-tafiye wanda watakila a ganin wani ya ga cewa hanyoyin sun sauƙaƙa tafiye-tafiyen amma duk wanda ya saba tafiya ya san waɗannan hanyoyin tafiye-tafiye ba sa hana wahalar tafiya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-safaru qit'atun min al-azab saboda matafiyi mutum lafiyayye da ƙarfinsa da lafiyarsa idan tafiya ta kama ka kaga damar ka sha azumi sabai sun bada labari kamar da yake cikin sahih bukhari da muslim cewa abu na abu yake cewa mun kasance ma tafiya a tawagar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa minna sa'imu wa minna al-muftiru a cikin makon da suke azumi akwai wanda suke shan ruwa masu azumi ba sa yin masu shan ruwa kallon ragage masu shan ruwa ba sa yin masu azumi kallon yan zafin kan addini har ma aka je aka yada wani zango a wani waje rana ta take manzo Allah sallallahu alaihi ya ce masu azumi ku nemi wuri ku zauna ku ko masu shan ruwa tunda kuna da energy a jikinku ku kafa tantuna ku daura dabbobi ku samar da yanayi mai kyau daga baya kuma yake cewa zahabal muftiruna bil ajr masu shan ruwa sun samu ladan masu azumin sai mutum ya rama daga baya to wannan halas ne ga wanda ya so haka idan mutum zai sha azumi kamar yadda aka sani tun da garin Allah ya waye kamar yanzu din nan a ce Ramadana ne zaka yi tafiya baka riga ka kama hanya ba zaka yi cin abincinka mai kasaru shine ba zai fara kasaru ba sai ya je inda ya zama sunan shi matafiyi ba maniyyacin tafiya ba amma mai azumi tun da shi azumi duka wuni ne bai yiwuwa ka fara yin rabi sannan sai ka je ka karya za ka yi cin abincinka an samu wani sahabi ma wanda ya ci abinci a tashar jirgin ruwa mutane suka yi ta mamaki shi ma yana mamakin su suna mamakin shi kamar yadda yake cikin littafin wasu nuna abi dawud har yanzu yana addu'a yana cewa Allah ya sa ya mutu ya huta da wannan irin zamani wanda ake kyamar a sunna saboda haka mutum da ya cin abincinsa sai dai kawai za ka iya ka bi maslaha a irin yanayin wannan zamanin akwai inda ka ce wai kai bari ka ji ka ci abinci a gaban mutane ta za a iya kashe ka inda aka kashe wani kwanaki a Sokoto sau da yawa ta magana a irin wannan ta kaga ba za ka wala tulqu bi aydikum ila tahaluka domin shi cin abinci a gaban mutane ba sunna bane halas ne mu gane ba sunna bane babu lada dan ka ci abinci a gaban mutane musamman ka ce bari kai ne da izgiri dan ka gwada musu wai kai baka azumi to jikinka zai iya gaya maka ga mutane yanzu ba hankali ne da su ba ba ilimi ne da su ba kuma ba haƙuri ne da su ba to da ka sai kai abin da zai fishe ka a wani lokaci ko maganan ma ta kama a irin halin tafiya ba dole ne ka sa baki ba idan idan ana tafiya za a yi ta surutu cewa yanzu ga wani baya azumi saboda bai jin tsoron Allah sai ka bar su a wannan maganar ta su in ka ba za ka iya gamsar da su cewa ya halasta su kyale mutane ba idan ba ka da fuska ko matsayin da za ka faɗa a ji to sai ka sai ka bar su malam ya ce in sha a sama wa in sha a aftara idan mutum ya so ya sha azumi idan ya so kuma ya bar azumi ya sha ruwa duka ya halasta ga wanda ainihin wato yake matafi malam ya ce hadhihi maqalatun wa af'alun ijtama'a alaiha almaduna wal na min a'immatil huda yace waɗannan maganganun da aka yi ta kawowa tun daga farkon littafin har zuwa nan maganganu ne waɗanda malaman farko suka haɗu a kai. wa bi tawfiqillahi ita sama biha tabi'una malaman farko anan yana nufin sahabbai sahabbai sun haɗu akan waɗannan maganganu kuma cikin tawfiqin Allah waɗanda suka biyo bayan su tabi'ai da na bayan su suma udwatun udwatan waridan suka biyo bayan su wajen yadda da su da daukan su a matsayin ko abin koyi su ma e, ita sama biha su ma sun yi riko da waɗannan maganganu kamar da muka ambata a baya cewa waɗannan maganganu na aƙida za ka tarar ijma'i ne tsakanin malaman sunna tun daga farkon zamani har zuwa zamanna na baya-bayan nan za tarar cewa malaman sunna duka maganganunsu iri ɗaya ne a littafin aƙida idan kana bin su za ka ta ganin maganganun maimai ne iri ɗaya ne sai dai bambancin lafazi da bambancin ibara da bambancin faɗaɗawa ko rashin faɗaɗawa yace ce takallufa fi ma kufu suka guje ma ɗaukar wa kai abin da ba haka ba da abin da aka wadatar da su akai wato ba sa yin tawili ba sa murɗe nasoshi, ba sa kutsawa cikin nassoshin su ce sai sun je sun fassara abin da ba a fassara musu ba suddidu bi aunillahi wa waffiqu da suka yi haka sai Allah ya tsare su daga barna kuma ya ba su gamdakatar ba su tsaya sai sun yi tawilin istiwa'i ko sun murɗe ma'anan yadu ko sun murɗe ma'anar kalamu da sauransu ba su tsaya suna wannan ba yadda Allah ya faɗa sun bari haka yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar sun tsaya iya nan karkashin haka sai Allah ya ba su dace Allah ya ba su gamdakatar Allah ya tsare musu addinin su idan muna so mu ma mu samu irin wannan kariya da tsaron addini sai mu bi farkin su lam yargabu an littiba'i ba su kyamaci bin tafarkin magabata ba su wanda suka zo daga baya ba su kyamaci bin tafarkin magabata ba fa yuqassiru ballantana su gaza yana da gaskiya abin da ya saka gaza a addini ya zama kana kyamatan tafarkin magabata wato kana so ka kirkire naka tafarkin to zaka gaza daga fahimta addini walam yujawizuhu ko ba su wuce ba ba su wuce makaɗi da rawa ba ba su yi azarɓaɓi ba ba su gaza ba sannan ba su wuce makaɗi da rawa ba ta zayyudan saboda neman wato ta da zaune tsaye su ce bari sai sun wuce inda aka tsaye da su ba su yi haka ba fa ya atadu ballantana su yi ta'addanci fa nahnu billahi wathiquna wa alaihi mutawakkiluna wa ilaihi fittiba'i atharihim ragibuna yace fa nahnu mu su muzani billahi wathiquna mun yadda da Allah mun amince da abin da Allah ya ce mu bi wa alaihi mutawakkiluna ko masu dogaro ne da Allah wa ilaihi fittiba'i atharihim ragibun sannan muna muna fata muna kwadayin mu zama masu bin irin tafarkin su waɗannan magabata cikin sahabbai da tabi'ai da na bayan su yace hadha sharhu sunna taharraitu kashfaha wa awdahtuha faman waffaqahu Allah lil qiyam bima abantuhu ma'a ma'unatihi lahu bil ala ada'i fara'idihi bil ihtiyati fi najasati وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجدات والحج على أهل الجدة والاستطاعات وصيام الشهر لأهل الصحات وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوتر في كل ليلة وركعتي الفجر وصلاة الفطر والنهر wa salati kusufi shamsi wal qamari idza nazal wa salati istisqa mata waja yace hadha sharhu wannan shine littafin sharhu sunna na wani muzani as-sunna eh, a irin wannan babi na karatu na aqida abinda ake nufi shine tafarkin ahlus sunna din wato aqidar abinda ake kudircewa a zuciya da manhajin tafarkin da ake gudanar da addini tafarkin fahimtarsa tafarkin eh, isar da saƙon su ne abu guda biyu aƙida da manhaji aƙida ne abin da ka ƙudurce a zuciya game da Allah Ubangiji maɗaukin sarki game da lahira game da gaibu game da annabawa da manzanni game da gudanar da addini game da ƙungiyoyin bid'a wannan shine al'aqida sai kuma al-manhaj wato tafarkin da kake bi wajen karɓan addini tafarkin da kake bi wajen istidlali na hukunce hukunce tafarkin da kake bi wajen wa'azi wajen raddi wajen arun bil ma'ruf wa nahyi munkar duk waɗannan suna cikin manhaji da ake tantancewa a gane mutum ahlus sunna ne ko ba haka ba to sukan kira shi da suna as-sunna wasu kuma su kira da suna sharhus sunna kamar yadda shi ya kira anan kamar yadda ainihin wato barbahari ya kiraya a bayansa kaɗan barbahari domin shi ya rayu ne a ƙarni na hudu yar shekara ta ɗari uku da ashirin da tara littafin shi mashahuri ne sharhu sunna na limamu albarbahari sai kuma albagwi shi kuma ya kira littafin shi ma da suna sharhu sunna bagawi ya rasu shekara ta ɗari biyar ne da shekara goma sha shida amma shi kamar yadda muka san littafin sharhu sunna ya faɗaɗa ba sunna da wannan ƙuntatacciyar ma'anar ta aƙida kaɗai ba sunna ta duka addinin wato tun daga kan tsarki da sallah har zuwa duka sauran ubabukan da ake ambata a cikin littattafan hadisi amma kamar da muka ambata tun a farko shi ma bagawi gogaggen malami ne na aqida littafin shi musamman na tafsiri ma'alimut tanzil kamar yadda ibnu ibnu al-qayyim yake fara a cikin ijtima'ul jushul islamiyya littafin shi na ma'alimut tanzil ya ya taimaka sosai a wannan zamanin da bagawi ya rayu musamman zamani ne na bid'a ta riga ta yi suna ta shahara tana cin ganiyarta ya taimaka sosai wajen karya kashin bayan yan bid'a wajen dawo da mutane kan fassara madidiciya game da siffofin Allah da ainihin wato sunayensa a cikin ma'alimut tanzil magana kan istiwa'i magana akan ru'yatullahi fil akhirah da ire-iren su zaka ga ya dawo da mutane cikin hayyacin su kamar da littafin shi na sunna shi ma wannan yana cikin manufofin da yasa ya rubuta shi cewa an wayi gari mutane sun sun guje wa sunna sun kama wasu tafarki mabambanta zaka yi kuma muqaddima wanda malamin mu Albani Allah ya gafarta masa yayi game da karatun sa na sharhu sunna to haka nan akwai malamai da yawa da suka yi littafai suka sa musu suna as-sunna mun ambaci wasu a wasu kartukan mu na baya babu laifi a sake nana ta wasu a takaice irin shi kan shi Imam Ahmad ibn Hanbal kitabus sunna wanda an karantar da shi a nan makarantar malam Yahaya namu al-Lukori Allah ya saka mai da alkhairi ya karantar da shi akwai as-sunna na ibnu Abi Zamanin akwai as-sunna na Abubakar al-Khallal akwai as-sunna na Abdullahi dan gidan Imam Ahmad Ibnu Hanbal akwai as-sunna na Ibnu Manda akwai as-sunna na Ibnu Abi Asim wanda muke karatun shi har a yanzu insha Allah to suna nan dai da yawa birjik littattafai da ake su da suna as-sunna wanda suke bayani akan aƙida da tafarkin magabata game da addini da rayuwa yace taharraitu kashfaha wa awdahtuha nayi taka tsantsan na tantance bayani wajen wajen fito da al'amarin sunna fili wa awdahtuha da yin bayani dalla dalla wannan kuma shine abin da ya dace da duk wanda zai magana akan addini ya tsaya ya tantance me yake faɗi taharraitu kar mutum kawai ya dinga kwashi kwarab duk abin da ya zo bakin shi kawai ya faɗa ko duk abin da ya zo alƙalamin shi ya faɗi ba tare da hujja ko burhani ba domin a lokacin da yake faɗa yana wakiltar musulunci ne kamar da ibn qayyim yake faɗa littafin sa ilamul muwaqqi'ina an rabbil alamin duk mai magana da sunan karantarwa ko wa'azi ko rubutu ko yana yin uh, hudubar juma'a ko yana karantar da matan aure ko yana wa'azi a wani dandamali ko a gidan TV ko rediyo ko social media yana fahim magana ne a madadin addinin Allah yana wakiltar Allah ne yana cewa ga saƙon da Allah ya ce a gaya muku kaga wannan aiki ne mai haɗari kwarai da gaske in ya zama na cewa mutum bai san saƙon ba sani na haƙiƙa ko kuma abin da yake faɗa ba haka ma'anar saƙon take ba bisa jahilci ko son zuciya ko karkata kaga duk wannan ja'iba ce yake jawa kansa yana ɗaukawa kanshi muguwar ɗaukakkiya ne gara ya kame bakinsa ya rufe in ya san bai san abin da zai faɗa ba ko kuma ya tsaya iya abin da ya sani ba tare da ya kutsa cikin abin da ya fi ƙarfin iliminsa ba laqad ahsana man intaha ila ma alima wajibi ne duk wanda yake magana a madadin musulunci ya dinga tuna wannan waɗannan ka'idoji sannan kuma wajibi ne ya bi tafarkin wanda ya zo da addinin shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ka kantar da mutane ka kantar da su addinin musulunci addinin musulunci kuma ka kantar da shi ta hanyar wa'azi da karantarwa da nassoshi kul inna ma unzirukum bil wahyi fadhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id qur'ani da sunna da kuma wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim da su ake karantarwa duk wani da ya zauna awa daya awa biyu wuni guda ko rabin awa yana da sunan yana kantar da mutane amma babu jan aya babu jan hadisi babu kawo fassarar magabata babu kawo magana ta malamai sai dai kawai ka ji kamar ana fashin baki fashin baki ne kawai na siyasa ko tattali ko rigingimin rayuwa wannan ba karatu bane jama'a lil asaf lil asaf muna ɗauka cewa wannan karatu ne mutane suke ba karatu bane wannan sunan shi sharhin bayan labaru ya kamata mu gane idan muna da buƙatar shi za a iya yi amma ba da sunan karatu ba da sunan karatu ƙur'ani ne karatu sunna ta manzala sai sallallahu ita ce karatu sai kuma suwaye malamai da duniyar ilimi ta yadda malamai ne sai a ɗauko fasararsu. to wannan inda ya ilimi ake so a karantar da mutane da haka ake karantar da shi in wa'azi ake so a yi da shi da haka ake idan mutane suna da buƙatar wani abu na duniya babu laifi a gaya musu wannan amma a san cewa sanda ake wannan abin to ya bambanta da asalin da abin da a musulunci ake cewa karatu idan bukata ta kama ana yi amma a zo a zauna da sunan tafsiri a ja aya malami kawai ya fita daga doron nasoshi ya buge da labari irin wanda muke ji a wurin mai shayi da wurin mai balangu da wurin zaman makoki wannan labarin kuma shine karatu wani zaka ga in banda hudubatul haja da yayi to babu sauran wani abu mai kama da nassi awa guda awa guda sai dai kawai labari an ce ka ce an ce an ce ka ce wannan tafarki ne na, na, dilmiyar da mutane abin takaici kuma mu masu saurari mun fi san irin wannan shi muke ganin shine nakiya mai zaƙi da muke so mu ci saboda zai hayyaja mu za a ce ai an an yi kace-kace da su ah ana so ne a karanta mutane abin da zai lausasa zuciyarsu abin da zai kusantar da su ga Allah abin da zai tana musu lahira abinda zai koya musu addini abin zai koya musu mu'amala abinda zai sa su tantance addininsu abinda da zai sa su tuba daga zunubansu sauraka ya ce ya tsaya ya tantance abinda zai faɗa ya dalla dalla da su faman wafaqahu Allahu lil qiyami bima abantuhu wanda duk Allah ya ba shi dace ya tsaya a kan wannan abubuwan da aka bayyana ma'a ma'unatihi lahu kuma Allah ya ba mutum wato Allah ya taimaka wa mutum ya mushi dace bil qiyami ala ada'i fara'idi banda kudirce waɗannan abubuwan kana buƙatan kuma ɗayan fallan na tsira shine mene gabatar da farillai ba wai kawai dan ka kudirce aqida mai kyau shikenan ka tsira ba akwai sauran aiki nan lazina amanu to shine aqida wa amilus salihati to dole kai aiki na gari farilla da aka ɗaura maka ka tashi a kanta. bil ihtiyati fin najasati abu na farko da za ka yi yace to shine kai takaran dan game da najasa kar kar ka zama fitsari na bata maka jiki wanda yana ɗaya daga cikin sabubban azabar kabari ka zama kullun cikin tsarki cikin dahara wa isbagi taharati ala ta'ati da kuma yin alula cikakkiya bayan aƙida mai kyau kana buƙatan ka zama kana yin tsarki lafiyayye kana yin alula cikakkiya baka barin lum'a baka yin alula irin ta 'yan shi'a ba wanda ba sa wanke kafa at nan anan ne salloli wa ada'is salawati ala istita'ati sannan kuma ka tsaya tsayin daka wajen gabatar da sallolinka iya iyawarka salloli na farilla a cikin jam'i tare da al'umman musulmi wa ita'iz zakati alal jaddati da kuma bayar da zakka amma ita ta keɓanci ala ahalil jaddati ma'abuta wadata su ne ahalul jaddi wala yin fa'uzal jaddi minkal jadd ko to wal hajj ala ahalil jadda haka nan aikin hajji shi ma ga masu wadata amma Allah ya ce ne aljaddati wal da masu wadata da kuma suka samu dama walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila shi aikin haji sai an samu sharuɗa guda biyu Sharaɗin wadata da kuma sharaɗin samun damar tunda sai an yi tafiya sai an yi gwagwarmaya sai akwai lafiya sai akwai lafiya hanya da sauransu wa siyami shahari li ahli sihhati da kuma azumin watan ramadana ga mai lafiya wa man shahida minkum shara falyasum wa man kana maridan aw ala safarin al-aya wa khamsi salawatin to bayan waɗannan abubuwa na rukunai sallah azumi zakka aikin haji kaga sune ragowar rukunan musulunci wancan da ake ta bayani akai shine rukunin kalmar shahada duk abin da aka faɗa na aqida reshe ne daga kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu duk bayanin da ake na aqida to ka ga asali yana da alaka ne da wannan reshe guda daya da wannan ah, ah, jijjige guda ɗaya. jijjigen ƙudirce Allah mahalici abin bauta babu abokin tarayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah annabin sa. Qur'anin da ya zo da shi gaskiya ne to zaka ga dukkan sauran abubuwan sirri ne daga reshe daga wannan imani da mala'iku imani da tashin alkiyama imani da azabar kabari da sauransu duk wannan yana cikin karkashin ah, yadda da Allah a matsayin shi na ubangijinka da yadda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na manzo saboda za ga abubuwan da annabin ya kawo ne ake so ka gasgata abubuwan da Allah ya ambata ne ake so ka gasgata to duk wancan reshe ɗaya ne kuma ce jijjige ɗaya ne sauran kuma su ne aka ambata anan tsayi da sallah wanda ita ce ibada mafi girma bayan tauhidi din sai kuma bayar da zakka ga wanda dukiyarsa ta kai sharaɗin zakka din sannan aikin haji ga wanda yake da ƙarfin wadata da ƙarfin lafiyar jiki sannan kuma azumi sau ɗaya wata guda a shekara shine ramadan yace to duk waɗannan abubuwan idan ka yi su sannan kuma ka haɗa da mene yace ka haɗa da kuma wasu salloli guda biyar waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta su sune ya ambace su a anan yace salatul witri kulla lailatin sallar wutiri a kowane dare tace nafila ɗaya daga cikin nafilfili guda biyu mafiya muhimmanci a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Nawa baya barin ta a halin tafiya ko zaman gida kuma sayyidina Abu Hurairah yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya mun wasiya cewa kar na sake na fasa yin sallar wuturi so da Abu Hurairah daga cikin mutanen da a tarihinsa baya fasa wuturi kuma shi yakan yi wuturin shi ne kafin ya bacci shine sunna duk wanda ya san baya iya tashi da daddare bai cikin ɗabi'arka da halayyarka tashi da daddare kafin lokaci ya ƙure to kai ƙoƙari ka dinga yin wuturinka da zaran ka yi sallar isha da zaran ka yi sallar isha a masallaci ne ko a gida to kai wuturinka raka'a ɗaya raka'a uku raka'a biyar har zuwa abin da ya sawwaka babu laifi sannan sai ya ce wa raka'atayil fajr da kuma nafila ta raka'atal fajr wadda ita ma tare da wuturin su ne guda biyu na filfili mafiya dogewa wajen sallatar su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam baya barin rakatul fajr a tafiya ko a halin zaman gida yayin da sunan rawatib yakan bar su a halin tafiya amma waɗannan bai barin su rakatul fajr kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mata take da cewa rakatul fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha nafila raka'a biyu da mutum zai kafin sallar asubahi tafi duk duniyan nan da abin da ke cikinta wannan magana ce fa daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne sahihi cikin Bukhari da Muslim don ya zamana nafilar sallah asubahi ta da wannan falala ina kuma ga ita sallah asubahin ita kanta ya kamata eh, mu mu fahimci cewa lalle wannan yana nufin sallah asubahi falalata ita kuma ta wuce nan kenan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya fasa yin ta kuma har ya bada dama ga wanda ya makara ita an fara sallah asubahi bayan an yi sallah asubahi ya rama wannan nafilar ya tashi nan da nan ya rama ta don kada asara ta yi masa yawa ya rage asara domin wannan ramuwar rage asara ce ba zai samu falalar da wanda ya yi ta kafin sallar asubahi zai samu ba almuhim abin da ake so shine jama'a mu kula da waɗannan salloli a raka'atul fajiri saboda ladan da ke cikinsa duk fafutukan da kake a duniya ko me za ka samu ka tuna shi wannan nafila ta fi shi a wurin Allah ko menene abin da zaka samu na duniya haka nabi ce khairun min ad-dunya wa ma fiha duk abinda kake nema a duniya kake ganin in ka samu ka samu duniya to a wurin Allah darajarsa amfanin da za ta yi maka ita wannan nafila a wurin Allah bai ka amfani da wannan abin zai maka ba in ma zai maka amfani kenan wa salatul fitri wan nahar sallah ta uku ita ce sallar idi ta lokacin shan ruwa ɗaya ga watan shawwal bayan azumi da lokacin aikin ainihin wato layya goma ga watan zulhijja waɗannan guda biyu a matsayin guda ɗaya aka ambace su sallar idi ita wata daga cikin sha'air na addinin musulunci wanda musulunci ke ba da muhimmanci a kansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi muwazaba akan yin su baya fasawa duk lokacin da lokacin su yayi za a fita bayan gari a je a sallace ta raka'a biyu kamar yadda aka sani ba tare da ta da iqama ko kiran sallah ba a yi karatu a bayyane nabi sallallahu alaihi yana karanta fatiha da suratu abin nan al'a'la fatiha da suratu ainihin wato hal ataka hadisul ghashiya ko na abu makamancin haka sannan yayi ba a bayan sallar sannan yayi kaza yayi kaza yayi kaza aubare sanannu a cikin wannan babi na sallar idi idan ma mutum bai samu ba yayi latti to wajibi ne ya biya ko dai ya dawo gida ya zo ya yi a gida ko ya samu wani waje akan hanya ko gefen hanya ya yi sallarsa ba daidai ba ne mutum ya ƙi sallar idi sannan a suna ta tabbatar da cewa kowa da kowa ya fita da masu zuwa masallaci waɗanda suke dama sallar jam'i ta hau kansu su ne maza masu ƙarfi da lafiya mazauna gida da waɗanda ma sallar jam'i ba ta hau kansu ba su ne yara da mata da waɗanda ma kwata-kwata ma sallah babu ita a kansu su ne masu haila duk aka ce su fita saboda muhimmancin wannan sallah kowa aka ce ya fita da dattawa da matasa da matan aure da zawarawa da sauransu kowace mace in dai lafiya lafiya to ta fita har wadda ba ta da lullubin da za ta lullube jikinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta ara a wurin 'yan uwata. saboda muhimmancin sallar idi shi sa har ake ambatan ta anan wa salatu kusufi shamsi wal qamar idza nazal na hudu kuma shine sallar kusufi a wadda wadda ake yi lokacin da wata ko rana suka kisfe wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallata sau ɗaya kadai a rayuwarsa lokacin da haka ta faru wanda ya faru daidai da sanda ɗansa Ibrahimu al-mu'azzam ya rasu radiyallahu anhu saboda limami zai jagoranci mutane a fita a je a yi sallah idan aka samu kusufin rana ko wata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi doguwar sallah da dogon karatu da dogon ruku'i da dogon sujuda sannan kuma yayi ba a bayan haka yana daga cikin abin da ya fara zama wato kamar ka ce wata sunna da aka manta da ita shine wannan sallah yanzu ana kusufi mutane ba abin da ya dame su dama turawa su riga sun gaya musu za a yi na minti kaza ko na awa kaza ko sai kowa ya ci gaba da sabgashi wannan wannan karkata ce jama'a ibada ce muhimmiya da can ana yi a garin nan da mun yi sosai a markaz a tudun wada za a fito a yi sallah da daddare idan ya faru za a kira as-salatu jami'a amma daga baya ba a yi yan shekarun nan na baya baya gaskiya da wuya ka ga wani wuri da ake to mu tuba mu gyara idan ya faru aya ce Allah yake nuna wa mutane inna shamsa wal qamara kamar da annabi yake cewa ayatan min ayati llahi la yankhasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytumuhuma fasallu wastaghfiru cewa ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah ba sa kispewa saboda mutuwar wani ko rayuwarsa idan kun ga haka ya faru to a tankiya ce Allah yake wa mutane sai a tashi ayi sallah a nemi gafara Allah ayi sadaka a mai da haƙoƙin bayi da aka da suke hannun wani sai a mayar sai a mayar da sauransu wa salatul istisqa mata wajaba da kuma sallar roƙon ruwa duk lokacin da hakan ya wajaba don san da shugaba ya ga dacewa cewa an samu fari ko an samu mashaƙo na ruwan sama ko an samu faƙo a cikin damuna a fita aje ayi sallah ita kuma sunnar ta shine a sanya kaya waɗanda ba na gayu ba sabanin sallar idi da ake so a yi gayu sallar istisqa za a fita babu gayu sannan za a fita a cikin Eh, abin nan natsuwa da tawalu'u da kankan da kai gaban Allah a je filin idi a yi sallah raka biyu a yi alola a yi addu'a a juya mayafi da sauransu waɗannan idan mutum ya cika waɗancan farillan sai kuma ya zo da waɗannan sunnonin Ibn hajarin yana wata magana da yake cewa man hul fardu anin nafal fa huwa ma'azur wanda farilla ta shagaltar da shi daga nafila to ne da uzuri sai ya ce amma wa man shagalahu naflu anil fardi fa huwa magrur amma wanda ya je yana yin nafilfili bai kula da farillai ba to wannan rudadde ne saboda ka farillai ake fara yi bayan sun cika sai kuma a zo da nafilfili amma mutum ya tsaya yana nafila ana farilla kamar wanda zai zo an tada sallar jam'i kuma ya fara yin wata nafila to wannan magruri ne yana rudar kai shi sai ka bar nafilar da kake yi ka bi jam'i sai an gama shi sannan za a zo a fara batun ainihin wato a nafilfili yace wajtinabul maharim yana ci gaba ne akan waccan magana har yanzu dai bai ba da jawabu sharti na cewa da yayi faman waffaqahu Allah lil qiyam bima abantu har yanzu bai kawo jawabu sharti ba wajtinabul maharim ko mutum ya samu gamdakatar akan guje ma barna abubuwan da Allah ya haramta tun daga kan shirka da sauran manya-manyan zunubai cin riba saba wa iyaye ƙarya shan giya zina luwaɗi ƙazafi sata kisan kai fashi da sauran waɗannan munanan ayyuka mutum ya guje musu alkaba'ir da almubiqat da sauran abubuwan da aka haramta wal ihtirazu minan namima sannan mutum ya guje ma annamimanci ya taka tsantsan kai ya zama annamimi mai ɗaukar magana Mr. A ka kai magana B Mr. B ka ɗauko magana Mr. B ka kai Mr. C ka ɗauko ta Mr. C ka kawo Mr. A annamimanci to wannan ya shiga ya shiga cikin ah, garari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulul jannata qattatun mai annamimanci ba zai shiga aljanna ba sai an biya da shi wuta an hora shi ko da ya mutu da imani saboda haka jama'a mu kiyayi ɗaukan labarin wannan mu kai wancan daukar labarin wannan mu kai wancan wal kadhib da kuma ƙarya sai mutum ya guje ma ƙarya wal giba da kuma gulma sukan mutane faɗan aibobinsu abinda ba za su zo su ji an faɗa ba wala yaktab ahadukum ba'dukum ba'da wala yaktab ba'dukum ba'da yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita shin ɗayan ku zai so a ce ga dan uwansa ya mutu ya dinga yankan naman shi yana ci Allah ya ce fakarhitumuhu tabbas za ku kyamaci haka ba za ku so haka ba to eh, yanzu kaga gulma ta zama wani abu gama gari wanda eh, ba yi da wahala yi mutane ma ba sa ganin cewa aibi ne kamar da ibnu eh, qayyim yake faɗa cewa da dama daga cikin mutane suna iya tsira daga irin waɗancan laifuffuka wani bai taɓa shan giya ba bai ma san inda ake sai da ita ba bai taɓa yin zina ba bai taɓa ganin inda ake yin luwaɗi ba bai taɓa zuwa inda ake yin caca ba bai sanya ake a cire ba bai taɓa jima wani rauni da makami ba duk waɗannan laifuffukan bai taɓa yin su yana iya yin shi wajen tsaye da sallah da biyayya iyaye da karanta alƙur'ani da guje ma laifuffuka amma ba kasafai irin wannan mutanen suke tsira daga laifin gulma ba a wajen gulma to zaka ga bai damu ba ba ma ya tunanin cewa laifi ne wanda kuma wannan ba ƙaramin wato barna zai wa kanshi ba yana iya zama cikin almuflisun a gaban Allah wato waɗanda za su zama fallasa sura na alkiyama wanda za a kwashe ladansu li'annahu shatama hadha wa zalama hadha wa akala mala hadha wa gtaba hadha ranar alkiyama za a kwashe dadadakin shi a baiwa wancan da yama wannan zalunci ta haka jama'a mu kiyayi gulma mu iya bakinmu mu daina shiga cikin mutuncin mutane mu daina yaɗa ƙarya da shubuhohi da maganganu na ɓatanci akan ƴan uwanmu musulmi mu daina wal baghi bi ghairi haqq kuma mutum ya guje ma zalunci ta'addanci ba tare da haƙƙi ba wato eh, zubar da jinin mutane ko cin mutuncinsu ko ɗibar dukiyarsu da makamantansu Allah yana cewa qul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha ma batan wal ithma wal baghy bighayri al haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu ibn qayyim yana cewa wannan jeren gid da aka yi mal laifuka anan an jeran sa su ne gurgurdan munin su qul inna ma harrama rabbi al fawahisha Allah ya haramta duk wani abin alfasha ma zahara minha ma batan wal ithma Allah ya haramta zunubi wal baghi bi Allah ya haramta ta'addanci wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana Allah ya hana ai shirka babu dalili akan shirka wa an taqulu allahi ma la ta'lamu Allah kuma ya hana ka kirkiri ƙarya ka danganta mishi abinda Allah bai faɗi ba duk waɗannan haramun ne an haramta wa an yuqala ala allahi wa kullu hadha ce duk waɗannan abubuwan tun daga kan annamimanci da ƙarya da giba da bagyu da kaza da kaza yace kullu hadha kaba'iru duk waɗannan jibga jibgan zinubai ne muharramatun kuma ababan haramtawa Allah ya haramta su mu guje su faman ra'a haula alhima fa innahu yushaku an yuwaqi alhima duk wanda yake kusantar bakin danni to zai je yana yin kiwo bai sani ba har dabbobin shi su auka su wuce su wuce su shiga dannin mutane ha ya aka tsallake ya aka tsallake wata gida ba irin nuskan bace ko a to sai a karanta mu ji wata harri fil makasibi lalle babu shi a nawa da kuma taka tsantsan wajen neman abinci cin halas da gujewa haram wajen abinci ko wal makasib da wajen sana'o'i kai takan da zama sana'a ka sana'a ce da bata haramta ba neman abincinka hanya ce take halastacciya shine aka tsallake wal mata'im haka wajen abin da zaka sa a bakinka ka ci halas kar ka ci haram wal maharim da da ma abin da yake haramun haka nan wajen gujewa abin da yake haram na sha da sutura da guje ma ababen sha'awa domin a shishige ma abubuwan da sha'awar rayuwa ko sha'awar farji ko sha'awar abinci ko sha'awar dukiya waɗannan duka suna iya kai mutum zuwa ga ya hau kan abin da yake haram tabbas wannan babu shi a nuskata lalle na gan sha a wata nuska ban ban kula cewa babu ma'anan nan ba gaskiya jazakum ya kashe shi kenan ko sai ya ce faman ra'a haulal hima wanda yake kiwo a bakin danni bakin shinge fa innahu yushiku an yuwa an alhima to ana nan ana nan zai fada cikin abu wato da abin da aka haramta aka ce a guje shi to ka guje shi fajtanibu rijsa min al-awthani wajtanibu qawla az-zur wala taqrabu az-zina ya allazina amanu kaza qul min abu min da abin da aka ce a guje mai to ka guje mishi kar ka jinga zuwa kusa da shi wata rana wata rana ba za ka sani ba har sai ka auka mishi duk abin da aka ce a guje ma to ka guje mai kawai shine ka'ida da shari'a ta kawo sai ka guje din to sai ya ce faman yassara faman yusira li hadha ya ƙara maimaita maganar ne can farko da ya fara yin ta inda ya kawo yake cewa faman faman wafaqahu Allahu lil qiyami bima abantu yace faman yusira li hadha duk wanda Allah ya bashi gamdakatar ya samu Allah ya yassare mishi waɗannan abubuwa na aƙida da rukunnan musulunci da mustahabban salloli da guje ma barna dinnan da guje ma sabo da guje ma sha'awa da taka tsantsan a cikin rayuwarsa da addini da abincinsa da sauransu yace to irin wannan mutumin fa innahu min ad-dini ala hudan wannan yana kan shari'a game da addininsa wannan abin da ya mana samarin kusan duka rayuwar musulmi ne abin da zai baka shirya ya baka tsira wa minar rahmati ala raja'in kuma irin wannan mutumin shine za a dinga fatan ya samu rahama Allah zaka sai kowan mu ya duba ya ga inda kake kan daidai sai ka rike daidai din ka gode wa Allah inda kake kan kuskure sai ka gyara ka fara cin moriyar karatun kafin wani ya ci maka moriyarsa wa faqana wa iyyaka ila sabilihil aqwam yace ina fata ubangiji Allah madaukin sarki ya sa ni da ku mu dace da tafarkin Allah wanda yake madaidaici wato mu nufaci tafarkin Allah din Allah ya bamu dace da shi wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'ayaha kenan ko wa ulaika kana sa'yuhum mashkura da irin man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika kana ah, falanuhiyannahu kai falanuhiyannahum hayatan tayyiba Allah ya ce walnaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'maluna wanda duk ya nufaci gaskiya ya nufaci alkhairi Allah zai bashi gamdakatar yace bi mannihil jazil Allah ya mana haka ina roƙon Allah ya mana wannan gamdakatar din da falalarsa mai gwaɗi al-aqdam wacce ke da daddiya wa jalalihi al akram da kuma daraja Allah dan daraja Allah daukakar sa wassalamu ala man qara alaina salam yace amincin Allah ya tabbata ga duk wanda ya karanta ya gaishe mu ya nuface mu da da aminci wala yunalu salamullahi dalil amincin Allah baya kaiwa ga batattu walhamdulillahi rabbil alamin shi dukkanin godiya ta tabbata ga Allah ubangiji madaukin sarki yace najastur risalata bihamdillahi wa mannihi wa salawatihi ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa azwajihi tahirat wa sallama yace na gama da wannan sako da na turo muku ya ku mutanen Tarabulis al-Maghrib kenan ko iya sakon da nake so na tura muku kenan game da aƙidata da kuka tambaye ni na gama ta lami lafiya cikin godiya Allah da baiwarsa na kuma salati da sallama ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da mutanen gidansa da sahabbansa da matan shi tsarkaka da aminci mai yawa mai yawa zama wannan shine ƙarshen littafin sharhu sunna na almuzani kamar da muka yi fata muka yi buri Allah madauki sarki ya ba mu gamdakatar mun karanta shi a gurguje a cikin waɗannan kasusuwa awa ɗaiɗai ko gab da awa ɗaiɗai guda biyar tsakanin shekarun jiya da jiya da yau abinda muka faɗa wanda yake daidai ya dace da gaskiya da addinin Allah ubangiji Allah ya bamu ladan shi gaba ɗaya Allah kuma ya sa mu doge wajen aiki da waɗannan kyawawan ɗabi'u da kyawawan aƙidu da tabbatattun ƙa'idoji na addini abinda kuma ya zama kuskure da tuntuɓan harshe da ƙarancin ilimi ko mantuwa ko makamancinsu ubangiji Allah ya gafarta mana ni da ku gaba ɗaya Allah kuma ya ci gaba da sanya mana albarka a cikin rayuwar mu da addinin addininmu addu'a ta musamman ga malaman mu da suka samu akan wannan tafarki musamman a Sheikh Muhammad Awal Adam Albani malamin mu Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rama shine malamin da ya daura mu akan wannan tafarki na aqida ta ahlus sunna Allah ya gafarta mishi sauran malaman mu da suka karantar da mu da malaman malaman mu da iyayen da ƴan uwan mu gabaki daya sannan muna kuma addu'a ga wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ubangiji ya kawo mana dauki Allah ya kawo mana sassauci a cikin rayuwar mu Allah ya sa mu samu dace da shugabanni na kirki Allah ya taimaki shugabanninmu akan ayyukan alkhairi wanda za su taimaki addinin mu da rayuwarmu da makomanmu za mu dakata a nan insha Allah sai Allah ya kai mako na gaba za mu koma da mu yadda muka saba su bisa gwargwadon yadda aka sani da kuma abin da sanarwa za ta biyo baya insha Allah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah na'am